بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة كساد أولنا سافيا تلاها دي دبيو ga watan shawwal shekara na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na abubakar siddiq da muke karatun littafin sifatu somin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan wallafa. سليم بن عيد الهلالي دعالي حسن علي عبد الحميد shi gaba wannan kuma shine darasinmu na takwas gaba da wanda suka sa masa rakami na shida ahkamus siyam yanzu za a fara magana gadan-gadan akan hukunce-hukunce na azumi suna cewa i'lam ya muslim ya abdallah allamana Allah wa iyak ka sani ya kai musulmi ya kai bawan Allah Allah madaukin sarki ya sanar da mu ya sanar da kai anna hadha al-ajr as-sarr al-azim wannan lada mai yawa kuma mai girma wal khair al-amin da wannan alheri gamamme alladhi la yuhsihi illa al-ghafurur rahim da babu wanda ke iya tantance shi ya gewaye shi da sani illal ghafurur rahim fa sai Allah mai gafara mai rahama wato wanda aka faɗa na azumi lan yanalahu illa man sama ramadana muttabi'an ma sannahu wa bayyanahu khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam babu wanda zai samu wannan lada din face wanda ya azumin ramadan yana mai biyayya ma abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama shikamakon annabawa ya sunnanta ya kuma bayyana min ahkamin ta ta'allaku bi hadhihi al-fariidati al-azima na hukunce hukunce da take da alaka da wannan farilla mai girma wato azmi wa hadha ash-shahr al-mubarak da wannan wata mai albarka wato ramadan wa ha nahnu nashra'u fi bayanha ghayra muqallidin suka ce ga mu yanzu za mu fara bayanin waɗannan hukunce-hukunce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma ya sunnanta ba tare da yin makauniyar biyayya ba ga wani mutum a'a shaidai dai na min alqur'ani alazim muna masu riko da alqur'ani mai girma wa sahihi sunnati almutahharati wa hasaniha da sahihi da kuma hasan na sunna wacce take mai tsarki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafin salih kuma ta tsarin fahimtar magabatanmu na kwarai suwaye magabatanmu na kwarai min a'immatil arbaa irin su manyan limaman nan guda hudu abu hanifata kenan da malik da shafi'i da ahmad ibn hanbal wa man qablahum da waɗanda suka gabace su من الصحابة والتابعين شكين صحاب تابعين فأبن الله ما يريكو لشكينا سبيلا أمد أيم تفركي نوع تؤينهم بيان ودنه كنشه كنشه وحسبك هذا دليلا كما أن يأشك أمد دليلي وقد اخترنا من مذاهبهم الفقهية أمثلها من ذا في أبن في تو شكين مذهبه بنسو نفكه ومن أقوالهم الاجتهادية أعدلها مخلكم زابي أبن دي تدي دي شسن زنت تكنسو ما اجتهادي ترقى من بقوي فالكم بيانه كنشو كنشن شيني أبن دي داشي أي الشعبان كوكا في رمضان suka ce baina yadda ya ramadan a gabanin ramadan akwai abubuwa guda uku da suka tabbata a suna annaba alaihi salatu wassalam na wadda suka yi bayani kamar haka na farko ihsa'u iddati sha'ban cika وينبغي على الأمة الإسلامية يا داتي مع الأمة كمسلمي أن تحصي عدة شعبان تشكى عدد شعبان معناه غني قاني يوشوتاكي كلوا أوتا شعبان استعدادا لرمضان دومن شري موت رمضان لأن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما سبود أزمي وتا ينا كسن شيء كان عشرين دترى ويكون ثلاثين يوما واللوكشن كما يكسن شيء كان ثلاثين فتصوم إذا رأت الهلال سأل أمتي أزمي إذا أكذا كتجدين جرين وتا فإن حال بينها وبينها وبين آه، فإن حال بينها وبينه سحاب إذا حضري كو جنجر يشغل تكان الأمة دقان جنجر متى تيد بذات يغن شبا قدرت له شيء تقدر متى وأكملت عدة شعبان ثلاثين تكتن تا تشكر عدد وتن شعبان يدوب ثلاثين kwana talatin li'anna Allah a sanawa wal ard saboda Allah makirkirin sammai da ƙasa ja'ala a ahillata mawaƙi ya sanya jirajiran wata ne a matsayin lokuta liya'lama an-nasu adada as na wal hisab domin mutane su san kirgan shekaru da lissafi والشهر لا يزيد عن ثلاثين يوما kuma azumi eh, wata bai fice kwanaki talatin an abi huraira ta radiyallahu an hadisi ya zo daga abu huraira Allah madaukin sarki ya kara masa yarda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace sumu li ru'yatihi ku yi azumi danganinsa wato in an ganshi wata kenan wa aftiru li ru'yatihi kuma ku ajiye azumi in an gan shi jinjirin wata kenan fa in humma alaikum idan ya ɓoya muku fa akmilu sha'bana talatin to ku cika adadin sha'ban ya kai talatin wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma hadisi ya zo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da babansa qala يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشي لا تصوموا حتى تروا الهلال قد كفار أزمي حرسيكم جنجر متى ولا تفطروا حتى تروا قد أجي أزميكم حرسيكم جنجر متى فإن غم عليكم إذا أكا قويا إذا متى يقويا أجريكم فاقدروا له تقدر متى شيني أبن ده حديث الفرق ma'ana ku kaddara cewa wannan watan mai cika talatin ne an adi ibn hatim wannan shi kuma shi ma bukhari da muslim suka rawaito hadisin sai hadisi na gaba an adi ibn hatim radiyallahu an hadisi ya zo daga adi ibn hatim Allah ya kara masa yarda قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله tabbata a شيء الله ya قريشي ياتي إذا جاء رمضان idan watan Ramadan ya matso ko ya zo fasumu talatin illa an tarawu hilala qabla zalik to ku azumin kwana talatin sai fa in har kun ga jinjirin wata kafin nan wato in kun gan shi a 29 kenan wani hadisin at tahawi da ahmad da tabarani cikin al-kabir suka fito da shi akwai wani mutum mujalid ibn sa'id wanda yake mai rauni ne a cikin sanadinsa kamar yadda alhaisam ya faɗa sai dai hadisin yana da abubuwa da dama da suke suke karfafa shi wadda yakan zunto hadisi hasan abinda wannan yake nufi shine cewa ba a ɗaukan azumi sai in an ga wata kuma ba a ajiye azumi sai in an ga wata kuma ana iya ganin watan nan ne kawai idan wata ya kai 29 ko ya kai talatin idan ba a gan shi ba a daren talatin to sai a cika talatin ɗin wannan shi ne sai abu na biyu man sama yau shakki faƙad asa a balƙasim duk wanda ya azumi a ranar shakku to ya saba wa baban ƙasim sallallahu alaihi wasallam menene ranar shakku shine waye garin ranar talatin wadda gabaninsa sama ta yi duhu da ba za a iya ga wata ba mana a ce yau 29 da tara ne sai aka ce a nemi wata sai ba a ga watan ba a dalilin sama ta yi duhu wanda annabi ya ce in an in humma alaikum dinnan idan sama ta yi duhu ku cika talatin ko to ranar talatin din shine ranar shakku tasirin da malam malikiya suke to mutumin da ya azumi a wannan rana ishtiyaban saboda yana ganin to tana iya yiwa ai ya zanto ramadan fa ba a ga wata ba kuma dalilin da yasa ba a ga watan ba saboda sama ta yi duhu amma shi sai ce bari yayi in ta zama ramadan falillahi alhamd ba ta zama ramadan ba ma dai shi dai yayi azumi duk wanda ya haka ya saba wa ban kasin sallallahu alaihi wasallam lidhalika yace saboda haka la yanbaghi li muslimin an yataqaddama shahr as-sawmi bi sawmi yawmin aw yawmayn ihtiyatan bai dace ba ga musulmi ya riga watan azumi da yin azumin rana ɗaya ko biyu wai ishtiyafi yana ƙoƙari wai shi eh, ya tattara addininsa kar ya samu matsala ma'ana duk yadda ta kasance dai shi yana azumi illa an yi wafi ƙazalika su ya malla annabi ya hana kamar da ya zo a ingantaccen hadisi kada wani ya gabaci Ramadan da azumin kwana ɗaya ko biyu sai idan daman al'adar su sai ya yi azumi a wannan rana, sai ya kama 29 ko 30 na watan Sha'ban in shi ya yayi kaga ba yayi bane don kawai ko Ramadan na ne falillahi alhamdu ba saboda ya saba yana yin azumi kamar masu yin azumin Litinin da Alhamis ko mutumin da ya saba yana yin azumin ƙarshen wata ukun ƙarshe na wata shi wannan ba a hana shi saboda ba yayi bane saboda ya riga malam masallaci a dan daman ya saba yana yin haka ne an abi hurairah radiyallahu an hadisi zo daga abu hurairah Allah shi kara yarda a gare shi kala ce, kala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la taqaddamu ramadan bi sawm yawmin wala yawmayn kada ku gabashi ramadan da azumin kwana ɗaya ko biyu illa rajulan yasumu sawman falyasum sai dai mutumin da yana da wata al'ada na yin wani azumi to yayi azumin sa ko da ya dace da saura kwana ɗaya ko biyu na Ramadan wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi i'lam akhal islam ka sani ya kai dan uwa cikin musulunci anna man ya yawm ash-shakki faqad asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumi a ranar shakku to lallai ya saba wa manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala sila ibn zufar an ammar sila ibn zufar ya rawaito daga ammar ibn yasir yana cewa man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya azumci ranar da ake shakku a cikinsa to lallai ya saba wa baban qasim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisin imam bukhari ya fito da shi mu'allak ya jingina shi ba tare da sanadi ba ah, amma abu dawud da tirmidhi da ibn majah da nasa'i sun rawaito shi da sanadi a cikin sanadin akwai abu ishaq as-sabi'i wanda yake mudallisi ne kuma ya an'ana ah, sai dai shi ma hadisin yana da hanyoyi da suke karfafa shi kamar yadda ibn hajar ya faɗa أشيكم تغليق التعليق وعند حديث ذا كان سيدنته حديث حسن أبو نوك إن شهد شاهد فصوم وأفطر يا يا شيدان ودع يتكلم بك سكسي إذن ما يشيد آدلي يا باير دشيدا سيكو يأذني حكا إن يا باير دشيدا سيكو أجي أذني ورؤية الهلال يشي قلن زنجرين وتقوى tasbutu tana tabbata ne ko yana tabbata ne bi an yashhada shahidani musliman ta hanyar musulmi guda biyu da zawa adalin masu adalci su bayar da shaida da kaulihi sallallahu saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin abdurrahman ibn zaid ibn al-khattab cewa sahabban annabi ne suka gaya masa cewa annabi ya faɗi wannan sumu li ru'yatihi annabi ya ku yi azumi in an ga wata wa aftiru li ru'yatihi ku aje azumi in an ga wata ku laha ku yi yanka in an ga wata ko ku yi hakan binku in an ga wata ku laha yana iya daukan ma'anar sallah babba ba shine sallar da ake yin yanka ba shi ma kirgin wata ne zai kai ku ku gane ranar goma a ranar sallah babba da ake yin yanka fa in ghumma alaikum idan eh, sama ta yi duhu ba ku iya ga wata ɗin ba fa akmilu salatin. to ku cika eh, adadin watan ya zanto talatin fa in shahida shahidan idan shaidu guda biyu suka bayar da shaida a wata riwayar ta nasa'i eh, ta abin nan ta ahmad akwai cewa sa'in shahida shahidani muslimani an ƙara a riwaya eh, dara kutni shi ma ya ƙara zawa adilin idan shaidu guda biyu musulmi masu adalci adilai suka bayar da shaida cewa sun ga wata to annabi ya ce fasumu wa afdiru ku dau azumi kuma ajiye azumi da maganansu wala yakfa suna cewa ba abu ne mai ɓuya ba annan mujarrada qabuli shahadatin ismail cewa dan kawai an karɓi shaidan mutane biyu fi waqi'a a wani eh, lokaci la yadullu ala adami qabuli shahadatil wahid wannan baya nuna cewa ba za a karbi shaidan mutum ɗaya ba waɗansu malamai suna ce dole sai mutum biyu waɗansu kuma suna ce babu dama ana iya karɓan mutum ɗaya shine su suke ganin cewa duk da cewa na mutum biyu ɗin shine abinda da nassin annabi ya faɗa to amma akwai aiki kuma da yake nuna mutum ɗaya ma ya zo ya faɗa kuma annabi ya gaskata shi falizalika saboda haka ta zuzu shahadatul shahidil wahid ya halatta ai amfani da shaidan mai bayar da shaida guda ɗaya ala ru'yatil hilal basa ganin wata faqad thabata an ibn umar dan ya tabbata daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma Allah shi kara yadda a gare su annahu qala cewa yake ترى الناس الهلال متى نسم فتو غنين متى انا تدوب دوبن متى شيني ابن دا يداشي دا وتن شعبان فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رايته سينا با نبا لبارين شوا ني نا فصام يا النبي اذني وامر الناس بصيامه كما يا عمر شي متاني su dau azumi wannan hadisin Abu Dawud da Darimi da Ibn Hibban kuma sanadinsa ingantacce ne kamar yadda ibn hajar ya faɗa ƙarin bayani anan shine ganin wata ɗin in mutum ya gani zai je ne bayar da shaida kamar yadda gashi ibn umar ya faɗa ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba na al'umma kenan duk inda musulmi suke da shugaba in mutum ya ga wata zai je ne ya sanar da shugaba din idan an karbi shaidansa to sai a yada a yi azumi in ba a karbi shaidarsa ba ba aikinsa ba ne shi ya je yana faɗa ya yada cewa ya ga wata tana iya ma ya yi kuskure ba watan ya gani ba wani ya gani kawai ya ɗauka abin nan wata ne kuma an mutum ya faɗi wannan zuwa ake a zauna da shi a yi masa jarrabawa akwai masana auren wadda sun san tsarin sama da tsarin lokuta na kullowar wata tana iya ya yi kuskure dan ba a karbi shaidar ka ba karka ji zafi kuma <clears throat> ba wata matsala ba ce ka bayar da shaida ba ka ba wannan bai mayar da kai ba adili ba a tana iya yiwa an lura akwai kuskure ne a ganin naka ko abin da yake ma da haka wanda ke da haƙƙi na ya bayyana ko ya ce wa musulmi a tashi da azumi ko a aje azumi shine shugaban musulmi da mu a nan Najeriya wanda yake ramji na shugaban musulmi shine sarkin musulmi na Sokoto saboda haka kowa ya yi ƙoƙarin ya bi wannan tsari ɗin idan ba sarkin musulmi bane ya ce an ga wata to babu wani wanda yake da hurumin ya shaidanta an ga wata ko da kai ka ga watan ma da kanka kana da yaƙinin ka gani sai ka faɗa ba a shai ba a ɗauka ba to bai ya halatta ka je kana yaɗa wa mutane cewa sun ga kai ka ga wata a ɗau wata kai ma karan kanka za ka yi azumi ko ba za ka yi malamai suna saɓani da dama suna cewa ba za ka yi azumi kai ba ma kai ma azumin ka sai in shugaba ya faɗa ko da kana da yaƙinin ka gani saboda annabi yana cewa as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yufṭiru nas rana azumi shine ranar da mutane ke azumi ranar idi shine ranar da mutane ke idi wato gama garin su uh, mafiya yawan mutane saboda haka mu kula da wannan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu uh, wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam a na inda tambaya sai mu amsa alaikum salam